This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sha uku da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya sai mita sittin. Ko gidan rediyon amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad da Dalot FM murya Arewa duka jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan biyu hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da jummai ali ke farin cikin sake saduwa da ku a shirye-shiryen mu a daidai wannan lokacin bayan labarin duniya ne za a ji rahoto kan yaƙi da bazuwar cutar polio a jihar neja arewacin najeriya sannan sai shirin labarin wasanni amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarun duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Sojojin Jamhuriyar Congo sun koma birnin Goma da ke gabashin kasar, ko da yake 'yan tawayen da suka mamaye birnin na tsawon kusan makonni biyu suna kusa. rahotannin da ke fitowa daga kasar na cewa kimamin sojojin gwamnati 600 ne suka shiga goma a yau litinin a yayin da jami'an gwamnati su ma suka fara komawa birnin a ranar asabar 'yan tawayen kungiyar m23 suka janye daga birnin bayan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla shirin ya tanadi cewa 'yan tawaye su janye da tazarar kilomita 20 daga kivu babban birnin lardin to amma kuma wasu mazauna birnin da jami'ai sun ce har yanzu akwai wasu 'yan tawaye a wajen birnin to amma 'yan tawaye sun dage a kan cewa ba su keta ka'idar yarjejeniyar ba ƙasar isra'ila kuma ta ce ba za ta yi watsi da shirin faɗaɗa gidajen yahudawa 'yan shara wuri zauna ba shirin da ya sha tofin halitsi ne da kakkausan harshe daga wasu ƙasashen duniya wani jami'in ofishin firayim minista benjamin netanyahu ya fada yau litinin cewa isra'ila za ta ci gaba da kare muradunta ko da kuwa kasashen duniya suna matsa mata lamba ya ce isra'ila ba za ta canja shawarar matakin da za ta ɗauka ba kasashen birtaniya da faransa da sweden da kuma denmark sun bayyana wa jakadan isra'ila kasashensu rashin amincewarsu akan wannan shawarar da ita isra'ilan ta yanke na gina gidajen yahudawa 'yan shawari zauna a wani yanki da ake rikici a kansa a kusa da gabashin birnin kudus shugaban ƙasar faransa faransa hollandi ya caccaki shirin na isra'ila kan cewa ya saba wa ƙoƙarin samun zaman lafiya da falasɗinawa to amma kuma duk da wannan furucin faransa ta ce ba a shirye take da azawa isra'ila wani takunkumi ba to waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce matakin da gwamnatin Siriya ke dauka a kan al'ummar ta bai dace ba. Yau Litinin Hillary Clinton ta yi wannan furincin a Prague, haka kuma ta nana ta jin kunnen da Amurka ta yi wa Siriya cewa kada ta kuskura ta yi amfani da makamai masu guba. Giggan kasashen yammacin duniya ba su amince a yi amfani da karfin soja kai tsaye domin shiga tsakani a rikicin Siriya ta watanni ashirin ba. to amma sun yi kashedin cewa idan gwamnatin siriya ta kuskura ta yi amfani da makamai masu guba akan al'ummarta to za su mai da martani yau litinin masu hamayya a ƙasar siriya suka ce sojojin gwamnati sun yi wa wasu unguwannin birnin damascus da gudan wuta kwana ɗaya bayan da suka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da kuma rokoki a kan yankunan da suke hannun 'yan tawaye ita ma ƙasar rasha ƙawar siriya ta yi kashedi akan amfani da makamai masu linzami tana mai faɗin cewa ɗaukan wannan matakin zai haddasa rashin kwanciyar hankali a yankin. Ƙasar Rasha ta yi kira ne ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta yi wa Allah kada ta aiwatar da shirin harba roka da ta yi niyyar yi a wannan wata. Yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gabatar da wannan sanarwa. Rasha ta bi sahun wasu ƙasashen duniya wajen bayyana damuwa akan wannan aniya ta Koriya ta Arewa. ita dai koriya ta arewa ta ce rokan da za ta harba zai yi jigilar watan dan adam ne na lura zuwa sararin samaniya to amma ana kyautata zaton wannan yunkuri rabewa ne da guzuma domin a harbi karsana ana kyautata zaton koriya ta arewa za ta yi gwajin fasahar harba makami mai linzami ne hatta kasar china babbar kawar koriya ita ma a jiya ladi ta bayyana damuwa akan wannan shirin kasar japan kuma ta ba da sanarwar soke tattaunawar kwanaki biyu da ta shirya yi da koriya ta arewa a birnin Bejin, a jibi laraba saboda shirin harba roka Tuma dalla labarin duniya ke naka saurara daga sashen hausa na amurka a nan birnin washington dc a ci gaba da gangamin da ake yi a yaƙi da cutar shan inna al'ummar jihar neja da ke arewacin najeriya sun koka saboda rashin kulawa da su kamar yadda za a ji ci gaban rahoton daga wakilinmu mustapha nasiru batsari A yanzu haka dai mutanen da cutar shan inna ta yi wa nakasu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun shiga sahun masu fafutukar ganin an wayar da kan jama'a domin ganin an samu nasarar kawar da cutar musamman a kasashen Afirka kamar yadda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara. kasassun da cutar ta polio ta yi wa illa tun suna yara a nan jihar Niger sun ce sun fi kowa sanin barnar cutar ta polio shi yasa suka ɗauki ɗauki wannan mataki. Malam Awal Ahmad shine shugaban ƙungiyar masu naƙasa a sakamakon cutar ta shan inna a nan jihar Niger ya bayyana min irin ƙalubalen rayuwa da ya gani. To a gaskiya a lokacin da wannan larura ta same ni ina da ɗan ƙarancin shekaru ban wuce shekara hudu zuwa biyar ba. Daga lokacin da na fara tasa na kai kamar shekara tara zuwa goma zuwa sha ɗaya na fara shiga rukunin yara wanda muka taso tare za ka ga abubuwa suna ɗan faruwa wanda yake ya kama na gudu ne su gudu mu sai dai kallo kaga wannan abu idan ba imani ba abu ne wanda yake mai cin zuciya misali a ce ko ka wanke kayanka ko kuma ka ba wani ya wanke maka ka ga yana kallon ka da na kasar ka kai waye da zaka dauki kanka ka ce wanke kusan har yanzu da muka manyanta ma muka muka kai ga matsayin iyalai da yaya muna ganin waɗansu abubuwa sai dai kawai mutum tun da Allah ya yi shi yana da addini da kuma ya hore mu da mu ƙara imani to wannan ta kan kawar mana duk wani abu na bakin ciki su ma dai waɗannan bayan Allah cutar ta shan inna ce ta mayar da su guragu ga kuma abin da suke cewa sunana da abu daga bakin sale gaskiya yana wani. don gaskiya ce nima ina nan yadda yan uwana suke da nima zan yi yakin da suna yi gaskiya ban jin daɗi. To ga shi, ana yaki da wannan cuta ta shan inna. Kina ganin tana da amfani wannan allura ta rigakafi? Tana da amfani ta wurin da yana taimakon mutane. Ga yara sai a ba su magani su sha. mai su kuma lafiyar sulla. sunana abubakar b usman a cikin zuciya na ban samu da amma dai mukan samu lalurori in mun je neman aure din sun muna kasassu ne saboda waɗansu iyaye suka nuna wannan bambancin a ce a ah, duk irin mutanen da suke duniyan nan ki rasa wanda zaki don ni ma kaina nake magana magana na fuskanci irin wannan kira su wanda zaki kawo mana sai gurgu wanda bai da kafa muka fuskanci irin wannan matsaloli. Na abakar Musa da da faiko wasu na bayan mu da muka gan sun taso da kamu da wannan cutan su ma muna ji musu shi yasa muke roƙo muna kuma taya ma gwamnati yaƙi da wannan cutar da mu gan da 'ya'yanmu da ƙannenmu da kuma 'ya'yan 'yan uwanmu sun Allah ya taimaka ba su kamu da wannan cutar ba. Duk da cewa dai bayanai sun tabbatar da cewa sarakuna uwayen ƙasa na taka muhimmiyar rawa wajen faɗakar da jama'a akan mahimmancin fitowa a karɓi rigakafin allurar cutar ta shan inna ban samu sa'ar zantawa da ɗaya daga cikinsu ba domin samun ƙarin bayani akan irin ayyukan da suke yi sama da yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne dai aka ɗigawa ruwan maganin rigakafin Poliyon a nan jihar niger a cikin watan nuwamban da ya gabata gwamnatin jihar ta ce ta tsallaka jihohin da ke makwabtaka da jihar a lokacin aikin rigakafin in ji kwamishinan labarai na jihar alhaji Ɗanladi abdulhamid so abin da muke a jihar neja kan iyaka muna tsallaka mu a wani jiha domin ya kasance an gudu tare an tsira tare bayanai dai sun tabbatar da cewa an samu raguwar masu bijirewa karbar allurar rigakafin a yankunan karkara na jihar inda a da aka rika samun masu kin karbar allurar rigakafin polion a baya mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. Iyaye ku tsaya ku ji. Alluran nan kuma tana da fa'ida. illa kun ji ko ba ta cuta ko kaɗan. To Allah kyauta yanzu kuma ga Ali Mustapha Sokoto da shirin labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin labaran wasannin wannan litinin me yasa a wajen wasannin kasa na Najeriya da ake yanzu a Legas 'yan arewa ne suke wakiltar jihohin kudanci? ka kewaya da kanka ka ga yadda bahaushe ne yana hausa sosai kamar jakin kano amma sai ka ga yana yawa wa akwai bom ko yana ogun ko yana metis ha su mutanen kano din ko kuma kanawan ko kuma kwatawan ko katsinawan ba za su kashe kuɗi sosai su yi training yaran su sai su madadin su zo kuma suna yi ma jihohin kudu wasa kuɗi suka fi mu ko menene sai ka kasa ganewa duk da ƙa'idar da hukumar ƙwallon kafa ta afirka ta kafa an samu wani da zai tara aradu ya kalubalanci isa hayatu a zaben shugaban hukumar kwallon na afirka da za a yi wata lafaru kuma zai zagaya da mu duniya a fagen ta maula. Arsenal ma ta kara samun koma baya a ƙarshen mako. A ƙasar Spain kuma a gasar La Liga, a can Italiya kuma a gasar Serie A, a gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus kuwa. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasanni. ba da bata lokaci ba za mu fara a wajen wasanni kashi na goma sha takwas da ake gudanarwa yanzu haka a lagos ta nigeria wanda kwanakin nan wakilin da ke can lagos ladan ibrahim a yau yake ta kokarin kawo mana bayanai a kansu to yau ladan zai dubi wani al'amari da ke faruwa ne a can cikin wa'annan wasanni din inda wasu 'yan wasa suke wakilta jihohin da ba nasu ba we have give joseph from bayelsa state only four we have miracle from Cross River State. And in five, we have Otis D from Delta State. On six, we have Doso Ebene from Ondo State. Alkalin wasanni ne na Iwo ke bayyana wa masu gasa layin da kowane ɗan wasa zai kasance. a ci gaba da wasannin da ake karo na goma sha takwas a nan birnin eko filin labarin wasanni ya leƙa wasu filayen wasanni irin su kwallon tebur wanda da turanci ake kira tebur tennis iyo damben gargajiya da kuma kokuwa a filin wasan tebur tennis dai an yi wasa ne na karshe tsakanin jihar taraba da jihar rivers inda jihar rivers ta samu zinari ita kuma jihar taraba ta samu azurfa ga wanda ya wakilci jihar ta taraba i narrowly missed the gold but i trust god for next game i will be to win gold without any problem and leave the name of taraba state up na yi muna kwarai da gaske amma na so a ce ni ne na yi nasarar samun zinarin nan domin tun da aka fara nake ta samun nasara har na kawo wasan karshe amma yana fata a wasa na gaba a ce na yi nasara domin daga sunan jihar taraba sai da a filin kokuwa a yi kamar ba a yi ba domin ko an so samun matsala wajen alkalancin wasan lokacin da ake karawa tsakanin jihar gombe da bayelsa wannan ne ma ya sa kwamishinan wasanni na jihar gombe ke cewa alhamdulillah alhamdulillah mu in za a yi ta Alƙalin wasa in za su yi ta officiating haka mun gode Allah mun gode mun gode in za su yi ta officiating haka wallahi za mu ji daɗi shi ko sani rasta na jihar gombe wanda ya nasara daga bisani ya bayyana farin cikinsa ne kamar haka. Ya kai da wannan nasarar da ka samu. Na gode ma Allah, Ubangiji kuma Allah ya ƙara da bani sa'a. Amma a filin damben gargajiya kuwa sai da aka nemi a baiwa Hamma ta iska a bayan fage domin ko magoya bayan jihar Ogun sun nemi ta da hayaniya sai da 'yan sanda suka yi aikin su. Domin ko an kaura ne tsakanin jihar ta Ogun da Akwa Ibom a wannan damben gargajiyan kuma Sani ya nasara. Shi ko Adamu da ya wakilci jihar Edo a damben gargajiyan kuma ya nasara akan dan jihar Kano ne wanda shi kuma ba Bahaushe bane. Na cewa shi Ado, a shi a jihar Edo akwai hausa adamawa kenan amma sai ya ce da ni eh to akwai abin da yasa ba ma dan jiha nake bane amma ita neme ni dan jiha kebe ne amma ita neme ni tace dan tana son je buga mata wasa shi yasa ni je buga mata wasa Na dan baka dan almasaruri kenan eh gaskiya za ta dai ba ta bani kuma za ta bani insha Allah da ka samu mata ne a wannan damben idan eh, gwal gol ne samu ta gol media abokin aiki na na gidan rediyo taraba sadiq mayoyo da ya kwashi sati guda cur yana bin diddigin wannan wasan na ce masa ko me zai ce game da wasannin daga lokacin da aka faro shi kawo yanzu shine sai kare baki yana cewa gaskiya abubuwa iri-iri sun faru kuma masu kayatarwa wannan wasan domin za ka ga kamar misalin mm, table tennis kamar kokawa kamar dambe eh, langa da sauran ire-irensu to sai ka ga eh, jihohinmu na arewa suna kokari kwarai da gaske matasanmu na arewa suna nuna eh, bajinta to sai dai kuma wani lokaci bajinta sai ka ga eh, suna yi ma wasu jihohi ne ka kewaya da kanka ka ga yadda bahaushe ne yana hausa sosai kamar jakin kano amma sai ka ga yana yi wa akwaibom ko yana ogun ko yana me ha su mutanen kano din ko kuma kanawan ko kuma kwatawan ko katsinawan ba za su kashe kuɗi sosai su yi training yaran su sai su madadin su zo kuma suna yi ma jihohin kudu wasa kuɗi suka fi mu ko menene sai ka kasa ganewa ba ga don kila don abin da suke samu ne daga waɗancan jihohin kudancin Najeriya hakan din ne ai ai da kansu ma sun faɗa suka ce ana ba su kuɗi yanzu kamar wani wanda ya ci wa jihar Akwa Ibom eh, abin nan gwal Eh, ko ko wance zinari a fannin dambe miliyon biyu za a bashi kai kana ganin a jihar ta haihuwa yana cewa uwata da ubana dukkan su eh, eh, katse daga katsina ne za a bashi ba shi miliyon biyu tsakani da Allah kirga miliyon biyu a bashi a jihar katsina ai saboda kishin wai jiha ba zai iya ma shi haka yana da kyau haka ka yi kishi amma kai ma a yi kishin ka idan na yi kishin jihata ni ma a yi kishi na domin wannan wasan koyewa ba titi kawai aka ɗauko ne aka zo aka ce yanzu yi ba ana nan dai ana ta wasa ba tare da matsala ba kuma yau gasar ya cika sati guda kenan cur ranar tara ga wannan watan ne za a kammala wasan idan sarkin ya kai mu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya to a gaishe ka ladam to bari mu shiga cikin hukumar kwallon kafa ta afirka wacce take shirin zabar sababbin shugabanninta a kwanakin nan duk da ƙa'idodin da ta shimfiɗa yanzu tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kodiwa ko ƙasar abrikos jack anuma ya fito ya ce shi ya shirya zai tara da faɗin kansa saboda zai kalubalanci isa hayatu wanda shine shugaban hukumar na yanzu wanda kuma ya daɗe yana shugabancin ta a wani sabon zaɓe da za a yi in allah ya kai cikin watan maris a marrakesh ta ƙasar maroko yadda za a zaɓi sabon shugaban wannan hukuma ɗin to a cewar ita hukumar kwallon kafa ta cote d'ivoire wato ivory coast ɗin ana so a yi kokari a mika sunan shi jacques anuma din ga hukumar kwallon kafa ta afirka din kafin ran tara ga watan nan na disamba wanda shine lokacin da aka yanka na wa'adi kafin ya kure ga masu son shiga wannan zaɓe to abinda ba samu ba shine ko shi jack inuma din zai samu sukuni na ya shiga wannan takara da isa hayatu da tiji dan shekaru 66 wanda ya kawo wani canji a kwanakin nan na cewa idan baka cikin hukumar kwallo ta afirka kuma har kana jefa kuri'a to baka isa ka tsaya wannan zaɓe ɗin ba a cikin watan satumba da ya gabata a wani zama na musamman da kaf ɗin ta yi a ƙasar seychelles aka da wannan ƙa'ida tushi a numa ɗinnan na cote d'ivoire gaskiya wato shi ne yake wakiltar ɗaya daga cikin wakilan afirka ne akan kwamitin zartaswa na hukumar ƙwallon kafa mata duniya ɗungurungun wato fifa to sai dai tsaye shine baya da ƙuri'a a cikin ita hukumar ƙwallon kafa ta afirka ta kaf ɗin to saboda an kawo wannan canjin shine ake cewa ire-iren su tunda ba sa da ƙuri'a ba za su iya tsaya wannan zaben ba to amma shi a numa din a hira da yi da yan jaridu da kafofin watsa labarai da dama a kwanakin nan ya ce wannan ƙa'ida ta haramun ce kuma shi wanda ba za ta nashi tsayawa takara din ba akwai ni kokari da kasar liberia ta yi kwanan baya na ta tsaye da wani dan takara nata amma sai abin ya ci tira musamman da yake ta fito fili balo-balo tana ja in ja da wannan ƙa'ida din wanda kuma wannan yasa kashar ta dai magana tsayawa dan takarar nata ya ƙara lalacewa tunzu shi dai a numa dinnan dama an daɗe ana magana cewa shi ne in ma akwai wanda za a samu wanda zai cancanta ya fuskanci isa hayatu shi ne ya kamata cin wato kare shi isa hayatu nan dai dan ƙasa kamar ne da tun shekarar 1988 yake zaune kan kujerar shugabancin hukumar nan ta kaf mana ya share shekaru kusan 22 a kan ta kenan to kuma duk da cewa baya da isasshiyar lafiya ya ce shi yana so ya ci gaba da shugabancin wannan hukumar har zuwa shekara ta 2017 To madalla, to ya taka ne a wasannin da aka yi ƙashin mako a filayen ƙwallon ƙafa na ƙasashen turai ne, Murtala? A gasar ƙwallon kafar Firimiya ta Ingila dai Manchester United ta ƙara samun tazarar maki a saman tebur a ƙarshen mako bayan da ta doke Reading da ci hudu da uku wanda ya bata jumlar maki 36 kenan a halin yanzu. Abokiyar hamayyar ta ko wato Manchester City maki ɗaya tal ta samu a wannan makon biyo bayan kunnen doki da ta yi da Everton da ci ɗaya da ɗaya tana a mataki ta biyu da maki 33. To amma Chelsea kan wani kashin ta koma sha a hannun West Ham a ƙarshen mako da ci uku da ɗaya. to sai dai tana nan ta uku da maki 26 yayin da Tottenham ta doke Fulham da ci uku da nema ta kuma dare mataki na hudu a tebur da maki 26 ita ma Arsenal ma ta kara samun koma baya karshen mako domin kuwa Swansea ta same ta har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da Liverpool ta doke Southampton da ci daya mai ban haushi. A ƙasar Spain kuma a gasar La Liga, Barcelona ta lallasa Athletic da zunzurutun ci biyar da ɗaya tana kuma nan daram a saman teburin gasar da maki 40 inda ta kara tazarar maki wa wacce ke bin ta atletico madrid da ta sha kashi a hannun real madrid da ci biyu da nema wacce kuma take da maki 34 real madrid ko ita ce ta uku da maki 29 real betis ta bakunci deportivo ta doke ta da ci uku da biyu wanda ya dora ta a matakin ta hudu a tebur da maki 25 maloka da real zaragoza sun yi kunnen doki daya da daya yayin da su ma granada da espanyol suka tashi ba karibin da damo a can italiya kuma a gasar siriya a Juventus ta ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 35 bayan da a karshen mako ta doke Torino da ci uku da nema. Napoli ce ta biyu da maki 33 bayan da ita ma ta doke Pescara da ci biyar da ɗaya. Inter Milan ma ta doke Palermo da ci ɗaya da nema tana kuma ta uku a tebur da maki 31. Lazio ta doke Fama da ci biyu da ɗaya, Udinese ta doke Cagliari da ci hudu da ɗaya, yayin da Siena ta sha kashi a hannun Roma da ci uku da ɗaya. a gasar bundesliga ta kasar jamus kuwa har yanzu bayan munich ce ke kan gaba a teburin gasar da maki 38 duk kuwa da kunnen doki da ta yi da borussia dortmund da ci 1 da 1 yayin da dortmund din take ta uku a tebur da maki 27 bayan leverkusen ce ta biyu a tebur da maki 30 bayan da ita kamta doke nan da ci 1 mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Kage da Murtala Faruku na Sanyina wanda da rahotonsa muka zo ƙashin shirin labaran wasannin wannan litinin sai kuma wata litinin idan Allah kan a madadin shi Murtala ɗin da kuma Ladan Ibrahim Aiwa ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce, "Ƙawancenmu wata jagora ce ga samun zaman lafiya da ci gaba a yankin Asia da Pacific da kuma duniya baki ɗaya, wadda aka kulla a lokacin yaƙi amma ta buge da samar da zaman lafiya." Mrs. Clinton ta yi wannan furuci ne wajen wani taron 'yan jarida tare da ministan harkokin wajen Australia Robert Carr da ministan tsaron Australia Stephen Smith da kuma sakataren tsaron Amurka Leon Panetta a Perth na ƙasar Australia. Amurka da Australia kan yi taron haɗin gwiwa da ministocin harkokin waje da na tsaro a duk shekara saboda dangantakar harkokin diflomasiyya, tattalin arziki, tsaro da ke tsakanin ƙasashen guda biyu ba su rabuwa. Daga tekun Indiya zuwa tekun tsibirin Pacific, sojan ruwan Amurka da na Australia sukan kare sashen teku da yawancin kayan saye da sayarwa na duniya ke bi su wuce sa'annan kuma akai-akai masana harkokin tsaro ta hanyar amfani da na'urorin sadarwa sukan tuntuɓi juna don kare hanyoyin sadarwarmu na intanet da tafiyar da cinikayya ta hanyar kwamfuta ba tare da matsala ba wato a ta bakin sakatariya clinton Ma'aikatan mu na kan aiki kafada da kafada a ƙungiyoyin yankunan don tunkara ƙalubalen matakan tsaro da ƙara ƙarfafa sabbin yarjejeniyoyi a kan tattalin arziki, ci gaban cinikayya a yankinmu, wanda ya haɗa da ƙoƙarinmu don kammala hulɗar da ke tsakanin tekunan tsallaken tekun Pacific, ya ƙara haɗa kan ƙasashenmu ya kuma kawo zaman lafiya da tsaro. A kwanan nan, Majalisar Dokokin Australia ta yarda da sabuwar yarjejeniyar tsaro da haɗin kan harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu, wanda ya zama abin nuni ga haɗin kan da ke tsakanin ƙasashen. Wannan yarjejeniyar za ta bunƙasa cinikayya da taimaka wajen haɗin kan kamfanoninmu, za ta kuma ƙara kawo ƙaimi ga ƙirƙiro sabbin abubuwa, in ji Sakatariya Clinton, kuma za mu ƙara ba da himma wajen aiwatar da hakan. Amurka da Australia sun yi musayar ra'ayi akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi yankunan su da masu mahimmanci ga ƙasashen duniya. A kan Iran kuma mun yarda za mu samar da ci gaba da ƙarfafa haɗin kan al'ummar ƙasa da ƙasa don hana tarin samun makaman nukiliya. a cewar sakatariya clinton a kan siriya ma mun yarda cewa ƙirƙiro sabuwar haɗin gwiwar ƙungiyar adawa muhimmin yunkuri ne kuma zai taimaka mana wajen sa ido akan inda za mu samu taimako sakatariya clinton ta ci gaba da cewa a afghanistan muna kan hanyar mai da alhakin kula da harkokin tsaron kasar a hannun gwamnatin afghanistan a shekarar 2014 akan batutuwan yankuna kuma da ke daman mu sakatariya clinton ta ce muna aiki a kan wani shiri tsakanin yankunan ciki har da goyon bayan shirye-shiryen da kungiyoyin kudu maso gabashin kasashen asia da china wanda aka fara don bunƙasa cikakken tsarin tafiyar da wato al'amura na kudancin tekun China goyon bayan canje-canje a Bama da kuma ƙara jaddada zaman lafiya tabbatar da kawas da makaman nukiliya na makwadadar ruwayen Koriya. Ajandar ba za ta bayyana ƙarfin ƙawancenmu da abokanmu da abokantaka, in ji Sakatariya Clinton. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi amma ba za mu iya yi ba da abokanmu da muka yarda da su muke da tabbaci kuma a kansu sosai. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma gajin Jummai Ali za ta karanto mana labarai a takaice. Sojojin Jamhuriyar Congo sun koma birnin Goma da ke gabashin kasar ko da yake 'yan tawayen da suka mame birnin na tsawon kusan makonni biyu suna kusa. Rahotannin da ke fitowa daga kasar na cewa kimamin sojojin gwamnati 600 ne suka shiga Goma a yau Litinin, a yayin da jami'an gwamnati su ma suka fara komawa birnin. A ranar Asabar 'yan tawayen kungiyar M23 suka janye daga birnin bayan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla. Ƙasar Isra'ila ta ce ba za ta yi watsi da shirin faɗaɗa gidajen yahuda 'yan share wuri zauna ba, shirin da ya sha tofin alatsi ne da kakkausan harshe daga wasu ƙasashen duniya. Wani jami'in ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Litinin cewa Isra'ila za ta ci gaba da kare muradinta ko da kuwa ƙasashen duniya suna matsa lamba, wato suna matsa mata lamba. Ya ce Isra'ila ba za ta canza shawarar matakin da za ta ɗauka ba. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Sweden da kuma Denmark sun bayyana wa jakadan Isra'ila a ƙasashensu rashin amincewarsu a kan shawarar da ita Isra'ilan ta yanke na gina gidajen Yahudawa 'yan share wuri zauna. Sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce matakin da gwamnati ke Siriya ke ɗauka kan al'ummata bai dace ba. Yau Litinin Hillary Clinton ta yi wannan furicin a Prague. haka kuma ta nanata jan kunnen da amurka ta yi wa siriya cewa kada ta kuskura ta yi amfani da makamai masu goba. to a gaishe ki jama'a masu sauraron mu nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah za a sake jin mu da wasu shirye-shiryen gaisuwa da fata alheri ga alhaji adamu dan juma bakin wafa kano da ustaza hamza nasiri da salisu malan ta ciro mawa tare da sharu mai riga lalai ta malali sharifai kanan daba najeriya da zama da sauran abokan aiki kabiru da fagina daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.